Muhammadan أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته yau ranar juma'a kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar sha biyu ga watan rabiul awwal hijiran manzan tsira sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a na ahalus sunna na kabala kwasin kaduna wanda an ce ya fi shahara da suna masallacin alice to wannan masallaci kusan ba bakona ba ne kusan zan ce na dade ina ziyartar wannan masallaci ina gudanar da muhadara saboda haka dalilin zuwa na wannan masallaci a yau shine domin wani abun farin ciki ya faru na ainihin daurin aure na wasu ƴan uwa kamar yadda bai gabatarwa ya ce wato wani auren an gabatar da shi amma sauran auren ba a gabatar sai gobe Allah ya kai mu ina ganin kaman auren Ahmad Hassan Mika'il shi ne an gabatar sannan sauran guda uku sai gobe Allah ta'ala ya kai mu shi Ahmad Hassan Mika'il a wato tare da amaryarsa Maryam Shamsuddin to sannan sauran in Allah ta'ala ya kai mu gobe akwai Umar Rabiu Adam shi kuma tare da amaryarsa Ruqayya isa in Allah ya yarda sannan akwai Mahmud Rabiu Adam tare da amaryarsa Fatima Umar sannan sai kuma wata yar uwa mace ita ma yar uwar Mahmud Rabiu Adam mai suna Mariya Rabiu Adam ita kuma tare da angonta Halilu Husaini to a dukkan wannan aure gaba daya muna musu fatan alkhairi wato muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka da wayannan aure ki daya sa'annan ya sanya wannan aure a cikin mizani na kyawawan ayyukansu sannan Allah ta'ala ya yi wa iyayensu da malamansu da uwan uwansu albarka gaba ɗaya to a gurguje wato saboda lokaci ina so in yi amfani da wannan dama wato in yi nasiha ga ainihin su angwaye da kuma 'yan uwa musulmi gaba daya akan wata matsala muhimmiya kwarai da gaske kafin nan ina so in fara yin mukaddima da hadisai guda biyu na manzon tsira sallallahu alaihi wasallam na farko shine hadisin da ya da Bukhari da Muslim suka ruwaito inda manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yake cewa tunkahul mar'a li arba'in li hasabiha wa li jimaliha wa li maliha wa li diniha wato annabi yana cewa sallallahu alaihi wa sallam ana auren mace dan abubuwa guda hudu li hasabiha saboda darajarta wa li jimaliha kuma saboda kyawanta wa li maliha saboda dukiyarta wa li diniha da kuma addininta wato annabi yana nuna mana wato masu neman aure a duniya gaba ɗaya sukan auri mace ne don wayannan abubuwa guda hudu wani yakan auri mace don ta fito a babban gida ya auri mace gila babanta gwamna ne ko babanta shugaban ƙasa ne ko babanta na da wani babban sarauta ko kuma babanta yana da ainihin wani shahara da ya shahara misali sannan wani yana auren mace saboda kyawanta shi babu ruwan shi da inda mace ta fito babu ruwan shi da darajar ainihin iyaye shi abin da ya